أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة مرجعها إلى النار أعاذني الله وإياكم وأجارنا من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara قولي ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga yayan halitta nai Muhammad sallallahu da shi da sahabbansa da iyalansa da mummunai, waɗanda suka bi ta tafarkinsa har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikin su mu da sake saduwa a wannan rana ta talata laraba ko ranar laraba ranar ashirin da ɗaya ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da goma sha biyu ga watan hudu miladiya dubu biyu da ashirin da hudu. Allah madaukakin sarki ya sake kaddara saduwanmu a wannan masallaci mai albarka masjid Bilal bin Rabah a wannan gari na Shefi jihar Nasarawa inda muke haɗuwa don ƙoƙarin sanin ma'anonin ayoyin alkur'ani mai girma muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yi mana dace da gamdakatar wajen faɗin abin da ya dace yadda ya kamata da fahimtarsa yadda ya dace da kuma sanya cikin aiki har yanzu muna cin wannan sura mai albarka suratul alam suratu al'alam amma kafin mu shiga tafsirin ci gaba da tafsiri kamar da muka muka saba raba gadon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yau ma insha Allah ta'ala za mu raba har yanzu ba mu yi ƙara wancan jarabawan ba kuma za mu yi insha Allah hadisin da za mu bayar yau hadisi na farko hadisin sahabi abu darda حديث صحابي أبو الدرداء الله مدوكين سركي يقاري دا أغريش أبو الدرداء يكي تشيوا خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحرب وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة أبو الدرداء إلى قد تسعة الله صلى الله عليه وسلم a sahabban ma yana cikin malamai na tafsiri masana tafsirin alkur'ani a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam abu da da ke bada labari cewa yace kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fi ramadan yace sun fita tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a watan Ramadan fi sharrin shadidin a lokacin da akwai tsananin zafi rana na da tsananin zafi kuma a watan ramadan tafiya ta kama su da manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace hatta in kana ahaduna har ya kai ga zaka ga wani ɗaya daga cikin mu la yadau ra'sahu la yadau raidahu ala ra'sihi min shiddati al zaka saboda tsaban zafi har mutane suna sanya hannayensu a kansu a matsayin suna tare zafin ranar da ke sauka a kansu saboda zafin ya yi zafi sosai ya ce wa ma fina sa'ilu amma dukkan cikinmu gaba ɗaya sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani wanda ke azumi wannan ranar illa rasulullahi sallallahu alaihi wa abdullahi bin rawaha Wadanda suke azumi a wannan ranar kadai mutum biyu ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai abdullahi bin rawaha su ne kadai suka yi azumi ranar amma dukkanmu da muka fita tafiya tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam ba mu yi ba ba mu yi azumi wannan hadisin kaga yana yana ƙara fashin baki ne akan hadisin na na jiya ko akan hukuncin yin azumi a halin tafiya kaga dukkan su sahabbai ne sun fita tafiya tare da jeyen halitta sallallahu alaihi wa sallam dukkan su sahabban babu wanda yake azumi duk da cewa shi kuma yin halitta yana azumi da shi da abdullahi bin rawaha shi yayi abdullahi bin rawaha yayi bai hana shi ba sauran akwai kuma duka babu wanda ya azumi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar ya tabbatar da su akan wannan abu ne ki kara tabbatar da cewa matafi shine sarkin kan shi ko yawwa in kaga tafiyan nan da zan yi akwai shan wahala tun farko sai mutum kare ne kare dauki azumi amma kamar yadda muka yi bayani a jiya in tafiyan ta zo a tsakiyar rana bayan ka riga ka dauki azumi to bai halarta ka ka karya ba ko saboda kamar yadda maluma suka yi suka yi bayani wannan hadisin Imam Bukhari da Muslim suka rawaito daga wannan sahabi Abu ad Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi akai shi mu tsaya ku insha Allah mana cikin suratul alaq a jiya mun tsaya aya ta ta takwas ku a cikin suratul alaq yau za mu tashi a aya ta tara kuma kamar yadda muka saba a kai muke malam zai karanta a amsa zai karanta daga aya ta tara har zuwa aya ta goma sha tara zuwa ƙarshen surar ke insha Allah ta'ala sai rinka karantawa ana amsawa daga nan sai mu yi bayani insha Allah an shirya ku na'am an shirya ba amsawa to

أرأيت الذي ينهى عبدا إذا أرأيت إن كان على الهدى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يراه كلا لئن لم ينته لنقطعا بالناصية ناصية ne ayoyi na tara zuwa aya ta goma sha tara a cikin wannan sura mai albarka suratul alaq waɗannan ayoyi suna da dalilin da ya sa Allah maɗaukakin sarki ya saukar da shi. kuma akwai waɗanda akwai wanda kai tsaye Allah madaukakin sarki da shi yake yi akwai wanda kai tsaye Allah madaukakin sarki da shi yake magana annabi sallallahu alaihi wa sallama lokacin da ya zo ya fara wa'azi kamar da muka faɗa a baya ayoyi biyar ɗin farko sun sauko masa ne yana cikin wannan kogo na baro shira bayan ya tafi Kawun na Khadija waraka bin Ya yayi masa bayani ya fassara masa abin da ya gani Allah sallallahu alaihi wa sallama mun san cewa da yaje gida abin da ya faɗa matarsa na kai shine ta yi ta lullube shigo? ya samu ya huta hankalin shi ya dawo jikin shi bayan an fassara masa abin da ya gani Allah madaukaki sarki sai masa wani umarni Allah sai ce ya ayyuhal mujaddid qum fa anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatayyib wa rujza fahjur ولا تمنن تستكبر ولربك فاصبر Allah madaukakin sarki sai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam umarnin abubuwa guda bakwai abubuwa guda na guda bakwai yanzu zai fara aikin sa kenan ko wancan abin da ya faru tsakanin shi da mala'ika Jibril a garu shira wannan appointment leta ne aka ba shi za ku kwace appointment ne ya zama mai annabi manzo saura saura schedules of duty ko to schedules of duty din su ne Allah ya fara bayani a cikin suratul muddathir Allah ce ya ayyuhal muddathir ya kai wannan da ka zo kake lulluba kake ce a lullube ka to abin da ta gani ba ba maganan in mutum ya gani ya je lulluɓa ba ne aiki ne tukuru a gaba maganan a ka bai ba dole ma a yaye wannan mayafin ka tashi Allah ya ce kum tashi ba karka ma kwanta bare a lullube ka in ka tashi fa an zai ka ka fara wa'azi Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi zai fara mai sai zai fara wa ki kufa Ya yace wa rabbaka fakabbir kuma ubangijinka ka girmama shi wa thiyabaka fafahir kuma tufafinka ka tsarkake shi warrujiza fahjud kuma gumaka ka nisance su in ka samu dama ka rurru su duka wala tamnun kar ka zama mai gori wala tamnun fastakti ka zama ko mai yawan kyauta ka zama mai yawan kyauta amma kar ka zama mai mai gori sai Allah ce wali rabbika fasbir game da al'amarin ubangijinka da yanzu ya dora maka na wannan yin aikin wa'azin nan su sai kai hakuri wannan umarnin da Allah ya bawa annai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kace ce umarni guda na na'am guda bakwai na farko ya tashi wa ko ko fa anzir na biyu ya girmama ubangijinsa ko wa rabbaka fakabbir na uku na'am wa thiyabaka fafayyib da tsarkake tufafinka na hudu wa rubiza fahjus ka nisanci ta. na biyar wala tamnun kar ka zama mai yini mai goyo na shida fastakbir ka zama mai yawan kyauta na bakwai wali rabbika fasbir game da al'amarin ubangiji ta kai ne kai hakuri to lokacin da Allah madaukakin sarki yayi ma manzansa sallallahu alaihi wa sallama waɗannan umarni guda bakwai to kuma sai Allah maɗaukakin sarki sai faɗa mishi daga ina zai fara Allah ya ce mishi wannan wa'azin da aka ce maka kumfa anzir din nan to ga inda zaka fara Allah ya ce wa anzir ashirataka al-aqrabin Allah ya ce wa'azin zaka fara ne daga danginka makusantanka waɗanda su ne ne suka fi kusa da kai tun daga kawunnanka babbanninka ‘yan uwanka ‘ya'yan maza, ‘ya'yan mata, da su za ka fara. Maluma suka ce akwai hikima da ya sa Allah maɗaukakin sarki yake tsara duk wani annabin in zai yi wa'azi yake fara daga gida. Duk annabawan Allah, duk annabawan Allah suna fara wa'azi daga ina? Daga gida. Manzo na farko da Allah maɗaukakin sarki ya aiko shi a matsayin manzo, shi wa? Na'am? wane ne manzo na farko na'am manzo na farko annabi adam shine annabi na farko manzo na farko ba a akwai bambanci tsakanin annabi da wa ko mun yi bayani ko wane ne manzo na farko annabi annabi nuhu alaihi salam annabi nuhu alaihi salam challenge da ya samu na da'awa na farko daga ina ya fara samu na'am daga gida dawa suka fara karya ta da'awarsa matansa dawa da ɗan shi mun gani ko na farko kenan annabi ibrahim abul anbiya ko annabi ibrahim ana masa lakabi da abul anbiya shi da wa a ina ya fara samun challenge na dawa a gida ko da wa ya fara samu da mahaifin shi wa iz qala ibrahimu li abihi azara ko atattakhidhu asnaman aliha kaga da mahaifin shi ya fara ya fara karawa to haka kusan dukkan annabawan Allah da Allah ya turo su manzannin Allah zaka suna fara samun matsala ne daga ina daga gida annabi Musa daga ina ya fara samun matsala daga gidan goyon shi ko ba haka ba ai ne gidan shi gidan shi kenan inda anan aka rene shi anan aka rike shi duk abin da ya zama har girma duka ina ya samu anan kuma daga nan ya fara samun matsala kuma su suka fara neman su su kashe shi maluma suka ce to akwai hikima da yasa Allah yake haka a duk lokacin da kake wani abu na alkhairi sai zama wanda ya fara nuna maka kiyayya game da wannan abun dan uwanka ne wanda shine kake tsammanin ya taimake ka ya tsaya maka a lokacin da wani zai nuna maka kiyayya suka ce lokacin da ka fita waje sai wani bare ya nuna maka kiyayya ba zai dame ka sosai ba ba haka bane zaka ji zaka ji baka damu ba ko da already kana da wannan zai kara maka zai sa ka kara hakuri akan wannan abin da kake kai suka ce wannan ita ce hikiman da ta sa Allah yake ma manzanni umarni da su fara wa'azi daga gida in daga gida aka karyata su aka ce karya ne aka musu maganganun banza to in suka fita waje sai wani sai zage su saboda wannan abu za su damu sosai to da already akwai su akwai me akwai a gida ko ba za su aibanta wancan da musu ke yi ba to da already suna da wani aina ba su ma da bakin aibanta so da in za su aibanta za ce fara daga gida an fahimta ko wannan suka ce wannan ita ce hikima to shi yasa Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa anzir ashiratakal aqrabi yake ka fara wa'azi daga me makusantanka ƴan uwanka makusanta da wannan dalili manzon Allah sallallahu alaihi Sallama ya hau kan dutsen safa ya kan dutsen safa mun yi wannan bayanin lokacin da muke da tabbat ya da abi lahabin wata ya kan dutsen safa ya kira dukkan danginsa makusanta sai musu wata jarabawa sai musu wata jarabawa yace yanzu ya nake kan dutsen nan ai ina kallon inda ku da kuke kasa ba fa gani suka ce eh haka ne to yanzu in na ce muku ga wata rundina tan ta tunkaro garin nan da yaƙi duk da ba ku gani ba za ku yadda suka ce me zai hana mu yadda bayan ba mu taɓa jarabtar ka da ƙarya ba suwa suka faɗi wannan suka ce ba su taɓa jarabtar shi da me ba da ƙarya ba sai ce to yanzu ina sanar da ku cewa inni rasulullahi ilaikum ni manzon Allah ne zuwa gare ku suka ce to yau kai da wai manzo Allah sallallahu alaihi yau yayi nawa wai yayi ƙarya da kun ga ne ku ya tabbatar ba taɓa sau da salimi ba shi ta ai ko shirafla yana daga cikin tambayin da ya ma Abu Sufyan lokacin da suka je su fata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a sa su nemi goyon bayan sarakunan Yahudawa da na nasara su taimake sojan wajen yakan manzon Allah daga cikin tambayin da Hirakala ya ma Abu Sufyan shine kun taba jarabtarsa da ƙarya a rayuwarsa Abu Sufyan yake yake a yake suwa suka fi imani da shi masu kuɗi ko talakawa yake gaskiya talakawa sun fi imani da shi yake a danginsa akwai sarakuna yace babu ba sarakuna a dangin Ba ku mishi ta yin kuɗi da sarauta ba yake mun mishi ya karfa yake bai karfa ba yake to ba garin maka ba har nan da nake mulki sai ya mulka in ji wa Hirakala a lokacin fa annabi yana da'awa a maka a boye amma Hirakala ya tabbatar musu to ba maka ba da kuke son ku kore shi hatta nan inda nake sai ya zo ya mulka dole me a cikin tambayar shi ne ba taɓa jarabtarsa da mai ba ƙarya ba to a cikin danginsa waɗanda suka tsaya tsayin daka wajen ƙaryata shi wajen faɗa masa baƙaƙen maganganu akwai wanda ya kira Abu Jahal Abu Jahal asalin sunansa Amru bin Hisham asalin sunansa Amru bin Hisham alkunyansa nickname ɗinsa Abul Hakam Abu Alhakam, su suna kiransa abul hakam ne so da mutum ne wanda Allah maɗaukakin sarki ya bashi fasaha da hikima na iya magana da kuma iya alƙalanci yana daga cikin waɗanda a cikin mushirgan shawa, in wani abu ya faru ake zuwa gurinsa shi ya warware musu matsala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya canza masa sura daga abul hakam zuwa abu jahal to duk hikiman da bai nuna maka cewa musulunci ne kamata kai ban na hikiman sai manzo Allah ya canza suna daga baban hikima zuwa baban jahilci kuma sai zama a garin maka gaba ɗaya ya aka manta da abul hakam din sai sunan da annabi ya samu sai me sai shi to shi abul hakam ko abu jahal amru bin hisham yana daga cikin waɗanda suka tsaya tsayin daka cewa da'awar musulunci ba za ta je ko ina ba sai sun kashe da'awar. da wannan dalili ya ɗaukan makansa alkawarin ƙoƙari kai kawo na sai ya rusa da'awan annai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zama in manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana sallah a Ka'aba in ya zo yana sallah a Ka'aba Abu Jahal yana daga cikin waɗanda suke zuwa su cutar da shi duk da cewa ba shi kadai bane don ana samun an taɓa samun lokacin da Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana sallah yana cikin sujada aka ɗauko mahaifar raƙumi da jini aka ɗora masa a wuya sai da nana Fatima ta zo ta sauke tana share masa tana kuka tana addu'a ga wanda ya zo wannan aiki Allah maɗaukakin sarki kare ta a gare ta to Abu Jahal shi yana daga cikin waɗanda yake zuwa ya confronting manzan Allah sallallahu ya fuskace shi ya faɗa masa bakakin maganganu in ya gansa yana sallah wata rana ya zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yana sallah ya gaskaya masa maganganu fakakin maganganu manzan Allah sallallahu alaihi ya rama inda kawunsa ne amma yanzu ana magana ne akan me akan addini ana magana akan kisan ana maganan addini ana maganan abin da ya shafi haƙƙin Allah ko haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi ba a ganin girman kowa sai su ko shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ana maganan haƙƙin Allah to shi ma ana ije shi to da haƙƙin Allah daban haƙƙin manzon Allah daban a shi misali lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu ai sai na Abubakar yayi wata hutuba ko a hutuban yake cewa man kana minkum ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan lokacin da ya fara asali ai ba sa kiran annabi Muhammad sai da su ne Rasulullah ya Rasulullah ya nabiyallah. Allah amma yanzu na maganan bauta ne nawa na Allah sai kira sunan gaba yace duk wanda a cikin ku Muhammadu yake bauta so da yanzu ana maganan hakkin wane ne Allah ne duba na Aisha lokacin da aka yi mata kazafi da Allah ya saukar da ayoyi baban ta yake kima manzan Allah godiya maman ta ce kima manzan Allah godiya ce wallahi ba zan mishi godiya ba Allah zan yi mawa dole ba na magana hakkin wane ne hakkin Allah ne shi yasa shi ma manzon Allah salasan duk da cewa a guji halkawunsa ne amma kuma yanzu ana magana hakkin wane ne Allah ne manzon Allah salasan alaihi wasallam ya masa madandalu shi ma sai alƙori yace ya rantse da lata da usta inji abuja duk lokacin da ya kara ganin Annabi sallallahu alaihi ya zo yana sujada zai zo ya dauki kafan shi ya taka kan Annabi sallallahu ya murza kan shi da kasa ya wannan rantsuwa har ya ba da sakon cewa ko baya nan aka ga Annabi ya zo yana sallah zuwa fada mishi a zuwa fada mishi kaji karfin hali ko wai barawo da sallama Shi kenan wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yana sallah sai aka samu yan yan surku duka je suka faɗa mishi ga faɗan ɗan uwanka nan yana sallah haka aka ce masa ga ɗan ɗan uwanka gashi nan ya zo yana wannan sallah sai kamo hanya ya zo a kusace ran shi a ɓace yana zuwa gab da inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake sai aga yayi burki sai fara matsawa da baya sai fara matsawa da baya yana matsawa da baya yana daga hannu yana kamar yana tarau yana kare wani abu haka sai aka ce mishi me faru sai ce wallahi rani nake gani a gabana cike da wuta julan wutan ke bi na nake tarewa da hannu nake komawa da baya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ke wallahi inda ya zo ya daga kafansa da ninyan ya taka fuska ta da haka mala'iku za su yi gunduwa gunduwa da shi kuma su roke shi zuwa wutar jahannama tare wannan abun na faruwa manzo Allah sallallahu alaihi ya bar Ka'aba kafin ya kai gida sai aka je na karanta a ra'aitan ladhi yanha abdan idza salla أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب waɗannan Allah maɗaukaki sarki ya sauka manzon Allah sallallahu alaihi a wannan ranar raddi mawa Abu Jahal raddi ma Abu Jahal Allah maɗaukaki sarki ce a ra'aita alladhi yanha shin baka ga wannan wanda yake hanawa ba abdan idza salla yake hana wannan bawan idan duk lokacin da ya zo zai yi sallah a ra'aita in kana al huda kai da kake hana shi sallan menene tsammanin ka in wannan da yake sallan akan shirya yake tabbas manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan me yake akan shirya yake aw amara bit taqwa ko kuma umarni yake da tsoron Allah shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana kan shirya kuma umarnin da yake umarni da ne da tsoron Allah madaukakin sarki shi a shirye yake Allah madaukakin sarki ya shirye da shi kuma ya ba shi dama yana umarni da abi ne abi dokokin Allah sai Allah ce a ra'aita in kazzaba wa tawalla Shin menene tsammanin ka in wannan da ke hanawan ya ƙaryata kuma ya juya ma umarnin Allah baya alam ya'lam bi anna Allah yara shin bai san cewa Allah maɗaukakin sarki yana kallo bane duk abin da yake fa Allah yana ne yana kallo Allah ce kalla tabbas haƙiƙa la illam yantahi matukan bai dena ba in bai dena takura manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da musulmai ba la nasfa'an bin nasiya wallahi sai mun kama sai mun kama gaban goshinsa da karfin bala'i shine malan nasfa ai shadid da karfi mai tsanani za mu kama Allah ce na siyatin wannan goshin kadiba makaryaciya khati'a mai saba ma Allah da gangan Sura kalman khati yana nufin wanda yake safan Allah da gangan mukhti shine wanda yake safan Allah bisa ne, bisa kuskure an gane ku duka asalin kanan alfafa wuri. amma aka siffanta mutum da khati to ya aikata saban Allah ne bisa ganganci amma in ya aikata bisa kuskure sai a siffanta shi da mukhti kisa Allah cikin na latu a ce rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana kaga mukhti kenan an gane ku amma da yana siffanta yan wuta yana siffanta yan wuta sai siffanta su da al-khati'un la ya'kuluhu illa al-khati'un Allah ce to wannan goshin makaryaciya kuma mai sabon Allah bisa ganganci da Allah ce ya da'u unadiya shi Abu Jahal din in yana ganin kaman saboda ya zo ya yi faɗannan shi shi ta aini ya sa bai yi galawa ba to ya je ya kira duk wanda zai kira falyada'u nadiya ya je ya kira duk wanda zai kira Allah ce sanada'u zabaniya tabbas mu za mu kira az kalman azzabaniya ko ba ka jin larabci ka san ba sauki wani ko haka bane kuma kalma ce wacce laraba ba san ba saba jin ta ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna ne na mala'iku waɗanda Allah madaukakin sarki yake turo su special assignment su ba sa zuwa sai akwai wani special assignment za su su kuma Allah ke turo su Allah ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kalla tabbas hakika la bihu kada kai masa biyayya cewa da yake kar ka zo kai sallah a Ka'aba din nan dar kai wasjud zo kai kujeranka wa qatarib kuma ka nemi kusanci zuwa ga Allah ba ruwan ka waɗannan ayoyi kamar da muka faɗa sun sauko ne raddi zuwa ga Abu Jahal alaihi min Allah ma yastahiq manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya karanta waɗannan ayoyi a cikin waɗannan ayoyi akwai abubuwa da yawa da za mu kalla mu fahimci matsayin manzon Allah sallallahu alaihi a wajen Allah da kuma yadda ya kamata mutum musulmi ya mu'amalanci annabi Muhammad sallallahu alaihi kaga shi Abu Jahal da wa yake fada a zahiri na'am a zahiri da wa yake fara, da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma hakikani da wa yake fara, yana fara da Allah ne so da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da yake kira akai nashi ne ko na Allah ne na Allah ne sai Allah madaukakin sarki sai ka fara. wannan kuma haka tsarin Allah yake a duk lokacin da mutum ya zama yana kira zuwa ga abi hanyar Allah sai wani ya ɗauki samaran yin fada da shi saboda wannan to Allah maɗaukakin sarki da kai shi yake karfan fada ai a wani guri Allah maɗaukakin sarki ya ba mu labari lokacin da aka tafi yakin tabuk ai a yakin tabuka a akwai faɗan da Allah ya karfi masahabbai ai ko ba ka bane munafukai an fito yaki ana tafiya a hanya sai su suka tsaya a baya sai suka rinka gulma da zagin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaki fa ka fito ko a filin yaki su munafikan baya baya suke yi sai an gama yaki in za a raba ganima tuku sai su mazo sai su mazo an gama yaki ba su yi komai ba an fito ana dawowa kuma sun tsaya a baya suna zagin sahabbai suna dube su yi magana su ce wai wasu jarumai ke su amma sai an zo wajen abinci ga suna ta ci ba koshi kaza suna ta maganganu sai Allah madaukakin sarki sai sanar da manzon Allah abin da suke faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kira su sai ce me kuke faɗa me kuke faɗa suka ce ya rasulullah ko hira ne muke yi kasan in tafiya ya dai nisa in ba ana dai ana dai hira sai ba za a ga nisan tafiyan ba saboda kaga ba za a gaji ba sai Allah madaukakin sarki sai saukar da aya kare ta su yace wala in sa'altahum la yaquluna inna ma kunna nahudu wa nal'ab Allah ce kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka tambaye su za su ce maka ko dan hira muke yi saboda mu rage zafin tafiya amma ya ne Allah ce ka ce musu abillahi shin da Allah wa ayatihi da ayoyin Allah wa rasulihi da manzan Allah ta tafi’un kuke izgilanci su a zahiri sun yi da waye sun yi da sahabban manzan Allah ai ba su wa manzan Allah maganar su ba sun yi da sahabbai ne amma abin da sahabban suke yi waye sa su Allah da Allah ya tashi kiran waɗanda aka musu izgilanci sai bai kira sahabbai a ciki ba ya kira ya ce da Allah da ayoyin Allah da manzan Allah kuke iskilanci na sunan sahabbai so da abin da sahabban suke umarnin wane ne Allah ne sai Allah ce to la ta'tadiru Allah ce ba na son uzurin qad kafartum ba'da imanikum ku sani cewa da wannan magana da kai kun zama kafirai Allah bai san imanin so wannan yake nuna in dai har mutum yana kira ne zuwa ga abi Allah to karki fada da shi karki fada in za ki fada da shi akan wannan to Allah ne yake karban mai Allah yake karban fada an da ku wannan abu na farko ke abu na biyu da waɗannan ayoyi suke nuna mana kaga Allah madaukakin sarki yace ara'aita alladhi yanha sai ce me abdan ila salla ashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bawa ne nawa kaga sai Allah ya ce abd wanda yake hana wannan bawan a duk lokacin da ya zo zai yi zai sallah sa annai Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yake cewa la ne kama akuratin nasara almasiha ba na maryam yace kada ku zuzuta ni ku wuce gona da iri wajen yabona da girmama ni kamar yadda nasara suka wuce gona da iri a sha'anin annabi isa dan maryam ya suka wuce gona da iri yanzu ba na tsari in zai addu'a a cikin sunan wa yake addu'a a cikin sunan Yesu ko ko ba haka bane in zai in ya shiga cikin matsala sunan wa yake kira sai ce Jesus Christ ko in yana neman wani abu wa yake kira wasu daga cikinsu in za su yanka sunan wa suke kira a wannan wuce gona da iri manzo Allah sallallahu alaihi kada kuma haka kada kuma haka yace fa inna ma ana abdun fa qulu abdullahi wa rasul yace ni bawa ne ku ce mun bawan Allah kuma manzon Allah amma kuma da yawa daga cikin musulmai sun yi watsi da wannan hani na manzon Allah da yawa yanzu har yanzu akwai musulmin da ke ce maka in zai roƙe ka sai ce don Allah don annabi ba haka bane sai ce don Allah don annabi a musulunci wannan kalmar shirka ne cewa don annabi bayan abu don annabi ana abu don wane ne don Allah har yanzu akwai musulmin da in zai rantse sai ce na rantse da girman annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam man kana minkum halifan falyahlif billah duk wanda zai rantsuwa a cikin ku to rantse da Allah yake auli yasmut ko kuma ya shiru in ba za ka rantse da Allah ba kai shiru a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake man halafa bi ghairi Allah faqad ashrak duk wanda ya rantsuwa da wani wanda ba Allah ba ya shirka duk wanda za ka rantse da shi wanda ba Allah ba kai me kai shirka an taba samun wani ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai yake ce manzon Allah sallallahu alaihi wa insha Allah wa shi yake in Allah ya so kai ma ka so a take fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta canza yace aj'altani lillahi niddan yanzu ka sa ni na zama kishiyan Allah kenan ka ce Allah ya so ni na so wane ne ni in Allah ya so amma har yanzu akwai musulman da ba sa ba sa kiyaye wannan irin abin da Dr. Idris Ablali ya faɗa kenan wasu suke ta da jijiyoyin wuya a Bauchi wai dan ya ce ba a neman taimakon manzon Allah to je ki nima ki shiga wuta ki je ki nemi taimakon manzon Allah ki wai wai mutum yana nema abu zai roƙi manzon Allah kuma ka samu su arna mushrikai suka fito media suna ce duk abin da za su samu in ba a wajen manzon Allah za su samu ba ta so da arna ne wannan shirka ne wannan shirka ne babu saraf ba a tawassuli da manzon Allah haramun ne shirka ne wa alaikum salam dun duka shirka ne ba a yi ana yin abu don Allah ne shi kadai ba wani wanda yake tarayya da Allah wa alaikum salam kana roƙon tawassulin kenan ai da manzon Allah ba a yi ra'ayi a yi sai da ki tawassuli da imanin da kika yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine shirkan ai me yasa kika yi to me yasa kika yi abin da baki sani ba bayan ibada ne. sai ki tuba yara za ka iya wannan ya Allah dan san da kake ma manzon Allah kamun abu kaza wannan za ka iya yi so abubuwa ne wanda matsalar shi ne matsalar shi ne ba ma karatu ba ma karatu ya zama wajibi musulmai su tsarkake harshensu ya zama wajibi ya zama wajibi kaga Allah madaukakin sarki ya siffanta manzon Allah da sallallahu alaihi wasallam bawa abdan idza falla. yasa cikin alkur'ani wuraren da Allah ya kira manzon Allah da bawa suna da yawa alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitab wa annahu lamma qama abdullahi yad'u subhana alladhi asra bi abdihi laylan za ka san yawa a cikin alqur'ani so da nuna maka cewa haƙƙin Allah ban haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani ma da kabarin baban shi ke rantsuwa ko ba ka bani? wannan in ba an ce mishi dan darajar baban ka ba zai hau ba kaga wannan ya zama shirmaci to na shi ma da sauki na shi ma da sauki wani ko Allah zaki hada shi so dari ba zai yi ba amma an kika yi dan club din kallon kafa shi zai yi kuma wallahi musulmi wallahi na taba gani tafiya yake da mota sai wani sai ya taki motarsa a baya shi ma da mota bisa kuskure aka ta roƙon shi don girman Allah ya haƙuri ya ce wallahi sai a biya shi ba a ba wanda bai roƙe shi a gurin ba ya ce wallahi sai an biya shi ana cikin rigiman sai ga stikan club ɗin da yake supporting a cikin stikan wanda ya buge bishi mota ya ce ah, kai ma ɗan club ka ne a to tafi kawai tafi kawai tafi a banka shi yanzu ya ƙi don Allah ma ya ƙi don wa don club don kwallon shi wannan a gaba na ya faru a gaba na ya faru an gane ku sura manzon Allah sallallahu alaihi in za ki yi roƙo ki roƙi mutum don Allah don girman Allah kawai in bai miki don Allah don girman Allah ba ki shi dai kenan in za ki roƙi Allah ana roƙon Allah madaukakin sarki ana yin tawassuli da abubuwa guda uku ana yin tawassuli da imani in gane ku ana yin tawassuli da aiki na ƙwarai kamar da ya tabbata hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun taba karanta mutane guda uku da suka shiga wannan kogon ku mun taba karanta hadisi kowa ya tawassuli da wani aiki da ya tsakanin shi da Allah Allah madaukakin sarki ya fice shi shi yasa ake so in zaki addu'a ki gabatar da wani aikin alkhairi mafi kusa ko na fila ne ki in a lokutan da ba ana yin nafila ba ki nafila bayan kin gidan sai ki daga hannu zai zama wannan tsauna ta wasu in wannan nafilan da kika yi in dai har Allah madaukakin sarki ya karba ka sai ne ko Allah ya miki abu kaza kin fahimta ko to duk wani aiki na kirki ana tawassuli imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aiki ne nake ya Allah imani na da banzan Allah in karɓaɓɓe ne da ya Allah ka mun abu kaza kin fahimta ku wannan haka yake amma ba ba ba dan manzan Allah ka mun kaza ba an fahimta ku kashka an ba ba za ka roƙi manzan Allah ka ce manzan Allah ka mun kaza ba sai ka ga mushriki ai ka zama arni a ki roƙi Allah shi kare duk wanda kika roƙa wanda ba Allah ba shirka ne ko mai girman shi in gane ku? na'am ai abin da ya kamata ku gane shi ne addu'a menene ibada ne ko me ya ka ce ibada me yake nufi da ibada abin da Allah yake so kuma ya dade shi Allah madaukakin sarki zai so abu ya dade shi kuma bai koya mana yadda zamu yi ba eh zai yi to yin wannan abin da kika kike tambaya akai yana cin abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana mu wajen addu'a abin da za mu kalla ke kuma Allah ce la tuqaddimu da lillahi duk yanda kika kike a zuciyanki harawar miki can abu inda har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce ayi bane da sunan ibada in kika yi shirme ayi ba da misali yana cikin misalin da ake ruwa mafi kusa addu'an bacci da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya ma wannan sahabi a ƙarshen addu'an manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsal ka ce na yi imani da littafinka da ka saukar da kuma annabinka da ka aiko sahabin da ya tashi amsa bar manzo Allah yana faɗa mishi ne shi yana mai yana amsa ya tashi amsawa sai ce amantu bi kitabika alladhi anzal me ko ya ce wa bi nabika sai ce wa bi rasulika alladhi arsalta manzo Allah ya ce ba haka Allah ya so faɗa ba so da shi a tunanin shi ai kalmar rasul yana sama da kalmar mai nabi bari ya girmamawa wa manzala sallallahu alaihi wasallam abinda Allah yake so a faɗa a nan shine wa bi nabiyyika wa bi rasulika wannan shine tsari so inda kika sa a ranki cewa tunda ibada ce to mazalla Allah sallallahu alaihi wasallam ya so da babu wani abu wanda sunan shi alkhairi da mazalla Allah bai karanta da ruwa babu babu wani abu wanda sunan shi sharri da mazalla Allah sallallahu alaihi wasallam bai bai tsoratar da mu daga daga gare shi ba to sai ki tsaya yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi ce addu'a huwa al-ibada ba hadisi ne yace addu'a ma shine ibada to sai ki yadda annabin ya koyar sai ki huta kina tsallakewa duk duk wani abu na ibada ai na sha ba misali na ka ce abu ibada ne yadda za a kwatanta yadda za a kwatanta ki gane kuskure in kika yi wani abu na ibada wanda ba shi a cikin abin da annabi ya karanta kwatance mafi kusa misali mafi kusa in baki misali in baki lamban waya ta sai a lamban wayan akwai tiri wajen tiri sai kika ce ai ko yana kusa da tiri sai kika sa ko bai kuma tiri in kika kira ni zai shiga wannan kwatan kwace ne zaka zaka mi zai shiga wani lokaci ba zai shiga ba wani lokaci kuma zai shiga wajen wa wani daban to haka ibada yake in aka ce kaza ne sai kika canza to kwatan kwacin kaman zai kira waya ne kika sa wani lamba daban me kun ya je wajen Allah sai ya je wajen wani daban wanda kuma ba zai baki mai ba wani bai da ladan da zai baki kin fahimta ko wannan shine ka'ida Allah madaukaki sarki ya samu dace so wannan daga cikin abubuwan da waɗannan ayoyi suke nuna mana kenan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bawa ne na Allah madaukakin sarki sannan yana nuna mana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo ne ya karantar da mu tsoron Allah menene ake nufi da tsoron Allah malama suka ce tsoron Allah shine mutum ya zama yana da abubuwa guda hudu a ransa abubuwa guda na guda hudu abu na farko mutum ya zama yana kokarin aikata duk abin da Allah maɗaukakin sarki yake so yana aikata abin da Allah maɗaukakin sarki yake ne yake so abu na biyu ya zama lokacin da yake aikatawa din nan a lokacin yana aikatawa ne da kwaɗayin samun lada a wajen Allah. An fahimta ku? Ya zama yana fatan Allah maɗaukakin sarki ya ba shi lada a kan wannan aikin da yake aikatawa. Abu na uku, mutum ya zama yana ƙoƙarin nisantan duk abin da Allah maɗaukakin sarki ya hana. In Allah ya ce kar a yi abu kaza, yau zai yana nisantan wannan abu. abu na hudu ya zama lokacin da ya nisanci abin da Allah bai so din nan ya zama ya nisanta kuma a zuciyarsa yana fatan ya tsira daga azaba ranar tashin alkiyama sanadiyar nisantan wannan abu wannan shine tsoron Allah shi ne ke cewa an taf'ala ta'at Allah ala nurin min Allah tarju thawab Allah wa an tatruka ma'siyat Allah ala nurin min Allah takhafu iqab Allah wannan shine tsoron Allah wannan kuma shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya karanta da mu au amara bit taqwa manzon Allah sallallahu ya zo ya karanta da mu ne da me da tsoron Allah an gane ku daga cikin abubuwan da waɗannan ayoyi suke nuna mana shine lallai duk wanda duk wanda aka yi masa wa'azi aka nuna masa ga abin da Allah maɗaukakin sarki yake so aikata ga abin da Allah maɗaukakin sarki baya so kar ka aikata sai ya tuya baya ya ki karfa ya imani da wannan abu yana cewa lalle Allah maɗaukakin sarki zai ba shi sakamakon wannan aiki da ya tuya bawa yasa Allah ya maɗaukakin sarki ce alam ya'lam bi anna Allah yara duk abin da yake kake yi ko na biyayya ga Allah ko na sabon Allah Allah maɗaukakin sarki yana mai, yana gani Allah yana gani yana daga cikin abin da zai taimake ki wajen biyayya ga Allah shine lokacin da kika sa a ranki cewa Allah yana ne yana gani ai shi ne ihsani ko da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa an ta'budu Allah ka annaka tara fa in lam takun tarahu fa innahu yara ya zama duk abin da yake kina kudutawa a ranki cewa Allah yana ne yana kallon ki Allah yana kallon ki to in kin yadda cewa Allah yana kallon ki zuciyanki yana hararo girman Allah da yake kallon ki zai sa ki tsaya ki wannan abun yadda ya dace kuma ki da neman samun lada a wajen wa Allah madaukakin sarki sa'an nan suna nuna mana cewa ashe in kai wa mutum wa'azi ko kai wa mutum nasiha akan wani abu da yake mara kyau sai ki imani ba ce kai fara da shi ba ba ce kai ne ba kai fara da shi ba ko ba za ka daina yi masa wa'azin ba to da ma Allah madaukakin sarki bai sanya shirye shi a hannunka ba kai abin da Allah ya tsora maka shine kai masa ne kai masa wa'azi amma shirye shi yana hannun wa shine abin da Allah madaukakin sarki faɗa ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa innaka la tahdi man ahbab walakin Allah yahdi man yasha lokacin da manzo kawun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Abu Talib ya rasu manzo Allah sallallahu ya shiga bakin ciki sosai na kasancewa Abu Talib ne ba sai musulunta ba Allah madaukakin sarki faɗa masa cewa lallai ba ka iya shiryar da wanda ka ga dama Allah madaukakin sarki shi yake shiryar da wanda ya ga dama kuma ya ga dama ya shirye da shi an gane ko kamar da Allah faɗa cikin suratul ghashiya lasta alaihim fi musaitir ba dora maka wannan sa'annan yana daga cikin abin da yake nuna mana cewa lallai waɗanda suka faɗa da annai Muhammad sallallahu alaihi wa sallama lokacin da yake da'awa lalle Allah maɗaukakin sarki bai bar su ba shi yasa ai shi Abu Jahal da muka wada labarin shi yanzu da sanadiyyar shi waɗannan ayoyi suka sauka ai Allah maɗaukakin sarki san da ya nuna wa duniya karshe shi kuma karshe na wulakanci Dun Abu Jahal a hannun yara ƙanana ya gare to da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tun yana garin Makka kafin ya hijira ya kasance yana addu'a yana cewa Allahumma izzal islam bi ahad al-umarayn ya cewa ya Allah ka ɗaukaka musulunci da ɗaya daga cikin Umar guda biyu yana nufin Umar bin al-Khattab da kuma shi Abuja al-Amru bin Hisham sai Allah ya amsa addu'an sai Allah ya sa Umar bin al-Khattab ya me ya musulunta Abuja kuma aka kashe shi a yaushe a ina aka kashe shi a wani yaƙi a wani yaƙi aka kashe Abu jihar yaƙin Badar mana a yaƙin Badar ai shi ne ya zama shi ne jagora shi ne babban kwamandan mushrikai da suka fito su yaƙi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a yaƙin Badar har ma har ma da Abu Abu sufiyan har ma da Abu Sufyan ya aika musu da cewa su koma dukiyarsu ya kukuta ya canza hanya shi Abu Jahl yake ina sai sun je wai wai a bakin shi wai sai sun kure ma annabi da sahabbai da yansu shi kawai a tafi har da aka zo filin yakin malam arne arne har da aka zo filin yakin yayi wata addu'a Abu Jahl ba wai ke addu'a akan wa wai akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allahumma ayyuna afqau lirrahim wa atana bima la na'rif fa ahinhu al-ghadat Abu Jahl yake addu'a yake cewa ya Allah tsakaninmu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ba manzon Allah ya kira ba ya kira abin da ya saba kira wanda baki na ba zai iya kira ba ko ba haka bane yace daga cikin mu duk wanda shine ya raba zumunta duk suna cewa manzo Allah sallallahu alaihi yayi ne wai ya raba zumunta wai daga cikin mutum wanda shine ya raba zumunta kuma ya zo mana da abin da bai dace ba ya Allah ka wulakanta shi yau kaga ya ma ya ma wake na kaga ya ma kanki ne addu'a yayi ma kansa ne wannan addu'a da aka wayi gari da safe ranar yakin badar bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ya jera sahabbai sahu sahu sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kabe da sayyidina Ali Allah ya kare da a gare shi yake fara doki da suka tafi da shi yakin Badar doki guda biyu ne kadai sai raƙumai ɗan kaɗan su ma sai jaki ɗan kaɗan sauran duk aka fuskanta yake mutum biyu ne kadai suka mallaki doki a ranar shi sayyidina Ali daga al-Miqdad bin al-Aswad sai az-Zubair bin al-Awwam su biyu ne kadai suka mallaki doki yana maka rashin shiri ba su je bane da shirin yaki bayan da sahabbai suka yi sahu Abdurrahman bin Auf yake ba da labari yace sai ga shi sai ga sha ɗaya yana sahu sojoji za a yi yaki amma damansa da hagunsa wasu yara ne ‘yan kanana wasu ce shekara sha shida zuwa sha bakwai ba. Abdurrahman bin Auf yake sai na yi burin ina ma da wasu ne a gefe na ba su ba. Duk wa'innan kar zo ma ta sa su gudu ni ma su sa zuciya ta dai me da ƙarya yace ina kan wannan nazarin sai na gefen dama na sai taba ni sai ce kawu ko da yaro ne garin yace ka san Abu Jahal yan Madina ne ba, ba yan Makka bane amma su sun fito da fushin wa yace ka san Abu Jahal a zamanin akwai yace sai na kalle shi yace sai menene matsalanka da Abu Jahal yace an ba mu labarin irin cutar wanda yake ma annabi saka ni yau na fito ne ko ni ko shi yace shi yau ya fito ne ko shi ko Abu Jahal dole ɗaya dai sai an rasa ɗaya kawai yace bai gama mun magana ba sai na gefe na shi ma ya taba ni sai faɗa min irin wani abin da wannan ya faɗa mu yace to ku bari zan nuna muku Abu Jahal su ba su ma san shi ba to da Allah ya kaddara sai ya wulakanta yadda ne mai wulakanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi bin Affan sai ana cikin yaki sai na hange shi sai kun ga wancan da kan doki da yake kai kawo shi yake rike da tutan mushrikai din da suka ce yace shine Abu Jahl yace bai gama rufe baki ba suka yi kabbara suka dubara Abu Jahl suna zuwa suka masa sara su biyu amma kamar tsara mutum ɗaya a take sai ga shi ya faɗo daga kan doki yayi kasa suka sake bin kan shi suna gama ba ba su ƙara tunkarin kowa ba suka je wajen manzon Allah wannan yana ni na kashe Abu Jahal wannan yana ni na kashe Abu Jahal manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun share jinin da ke takobin ku ne suka ce a yace mu ga takobin manzon Allah ya kalla duka biyu ce dukan ku tare ko kashe shi sallallahu alaihi wasallam to ke bai ga mutuwa ba Abdullahi bin Mas'ud Allah ya kare ta a gare shi yana cin waɗanda Abu Jahal ya wulakanta su sosai a garin Makka yana kai kawo ko sai ga Abu Jahal a kwance cikin jini sai ya hau kan cikinsa ya ce yau ga ka a ƙasa ga na a sama ga ka a ƙasa ga na a sama Abu Jahal ya ce ba kasantuwa ta a ƙasa nake bakin ciki ba kasantuwa ta kaskantacce kaman ka ne a kaina shine ke mun bakin ciki kaga an ne ko yana kwance ba Abdullahi bin masu ya ƙarfa shi a wannan yaki an kashe manya-manyan jagororin musulmai kusan mutum saba'in da wani abu guda talatin da wani abu daga cikinsu manzo Allah sallallahu alaihi a kwashe su a zuba su a wani rijiya da ke nan badar to tsarin maza Allah sallallahu alaihi shine in aka je yaki aka yi nasara to baya barin filin yakin Eh, sai bayan kwana uku a nan inda aka yi tanti aka zauna a nan za a zauna sai bayan kwana uku duk sai a tashi a kama hanyar gida a rana na uku a rana na uku mazalla sallallahu alaihi ya hau abun hawansa yasa aka aka samu abun hawan aka samu doce shi sirdi aka da raƙuman da suka zo da su da ganima da aka kama na raƙumai da dawakai haka yanzu musulmai wanda suka taka a kafa za su koma ne akan abun hawa aka shirya su Safar suka ce mazalla Allah sallallahu alaihi wasallam sai kama tafiya sai muka bi shi duka sai suka bi shi sai sun yi tsammanin zai kama hanyar gida sai suka ga kama hanyar wannan region da aka jefa su Abu Jahal a Allah yana zuwa bakin region sai fara kiran su ɗaya bayan da sunayensu yana kiran sunayensu Sanda ya kira sunayen jagororinsu guda biyar da su Abu Jahal da su Utba bin Rabi'a da su Shayba bin Rabi'a da sauransu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai musu shin kun tarar da abinda muka ce Allah zai muku in ba ku yi imani ba mu dai alƙawarin da Allah ya mana na zai ba mu nasara ya ba mu ku kun tarar da naku sai na Umar ya ce ya Rasulullah ya kake magana da mutanen da suka mutu tun kwana uku da ya wuce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi na rantse da wanda raina yake hannunsa baka fi su jin abin da nake faɗa ba a wannan ma wulakanci wannan wulakanci zaka karki yadda ki zo kina faɗa da mutum kawai saboda yana miki nasiha da ki da gaskiya karki yadda Allah ba zai bar ki duka waɗannan Allah madaukakin sarki yana faɗa mana ne a cikin alƙur'ani saboda ya zo mana izina ba kawai saboda mu ji mu ce a ah, wani yayi kokari a wane yayi kaza ba a saboda mu ma zama mana mai izina ya zama darasi ya zama muna kiyayewa Allah maɗaukacin sarki ya sa mu kiyaye insha Allah ta'ala a nan za mu dasa aya abinda muka faɗa wanda ya zama daidai muna roƙon Allah madaukakin sarki ba mu lada akai kuskure Allah madaukakin sarki ya ce mana Allah muke roƙo ya sada mu da dukkan alkhairi na duniya da lahira ya kare mu daga dukkan sharri na duniya da lahira a jiya bayan mun tashi wata baiwa Allah ta aiko da atamfa turmi biyu da kuma shinkafa muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya saka mata da alkhairi Allah maɗaukakin sarki ya tsada ta da dukkan alkhairin da take fata don abin da take tsoro na shari'a, Allah ya kare ta daga gare shi da dukkan yan masu taimakawa da masu niyyar taimakawa Allah ya samu dace Ah, wannan take cewa assalamu alaikum malam malam za a iya ba da rabin buhun shinkafa na zaka ban gane wani zaka take magana a kai ba in zakatul fitr ne shi aunawa ake ko akwai ma'auni da ake auna mun yi bayani ko satin da ya gabata akwai ma'auni kuma dole a auna wannan ma'aunin shine abin da Allah yake so har ku a ba ba ba zai yi kiyasta ba ki auna ma'aunin in kin auna ma'aunin wannan da ta yi kika kenan sai kika yi ninyan ba da kyauta wannan ko ko buhutu ne ki kara wannan kin fitar da wannan shine abin da Allah ya ce fitar na wajibi sai wancan kuma kyauta ta ki ya karawa a matsayin kyauta kuma ki bayar bayan ki riga kin yi ne kin fitar da in kuma in kuma zakka ne na na na wanda ake yi na dukiya shi kuma ya mai bayani cewa in amfanin gona ne ana fitarwa ne a ranar da aka ne ranar da aka girbi amma ka'idan ka'idan shine sai ya kai sai ya kai sai ya kai autaki biyar sai ya kai autaki na biyar autaki biyar shine shine au kowane autaki daya shine sa'i 60 shine sa'i na 60 in mutum yayi noma zai auna da wannan sa'i abinda ake auna da kafin fitar da shi kowane sittin shine autaki daya sittin so biyar kaga sa'in ɗari uku kenan an fahimta ko sa'in ɗari uku kenan to in ya auna sa'i ɗari uku nan zai ba da 1 over 10 na wannan abu kaga sa'i ɗari uku zai ba da sa'i talatin kenan sa'i ɗari biyu da saba'in nashi ne wannan in ya zama in ya zama abinda mutum ya noma a gurin ruwan sama ne ya shayar da shi amma in yayi abin da suke kira irrigation farming ke noman rani ko shi ya yi yadda zai shayar da gonan to zai ba da 1 over 20 rubo ushir kenan zai ba da 1 over 20 in ruwa ne na damina ya shayar zai ba da 1 over 10 in kuma shi ya shayar ya yi yadda ya yi aka samu ruwa ya shayar da gonan zai ba da 1 over over 20 shi ne tsarin Allah ta'ala an wanda ke cewa malam ah okay na sanar ai akwai wanda nake ta tuna mun ne maganar turmin zani da aka kawo saboda kar manta ta ce ga Allah saka da sai wannan ah inji assalamu alaikum sai ta kawo hadisi ne na nana Aisha yake cewa yake cewa manzo Allah sallallahu ya kasance yana yin itikafi a goman karshe na Ramadan ah yake cewa hadisin ya nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana shiga itikafi ne bayan yayi sallar asuba an gane ku gaskiya ban fahimci sauran rubutun ba kuma da larabci ta rubuta gaskiya ban san wannan hadisin ba amma ta ba mu samun za mu bincika ban taɓa karanta wannan hadisin ba ka ban san shi ba amma za mu bincika mun ga duk tsarin bayani suke nima a kan hadisin mun samu zuwa gobe insha Allah ta'ala za mu yi bayani wanda ce assalamu alaikum malam malam wace ce yara suka tunzura ta sai ta yi rantsuwa kan ah, akan cewa in ta kama yarinyar sai ta canza mata kamanni ta ce to dai malam ta ga yarinyar ta ce ne eh, ku. amma a ƙarshe dai tana neman ya matsayin rantsuwarta tun da ba ta yi hakan ba ta yi rantsuwa cewa in ta gari yanzu ta canza mata kamanni kuma sai bata canza mata kamannin ba irin wannan rantsuwan a shi ne rantsuwan ma da ake da ake so mutum ya fasa ya yi kafara to da ai abin da za ki na canza mata kamannin kuskure ne ai ai kuskure ne an gane ku kuskure ne yasa ake so mu Allah madaukaki sarki ce wa wahfazu aymanakum ku rinka kiyaye rantsarantsan kar ku rinka sakin baki kuna rantsuwa ko yaya kamata ya kuma da lokacin da za ki rantsuwan da kin ce na rantse da Allah insha Allah sai na canza mata kamanni to ko baki canza mata kamannin ba ba komai a kanki so da kin yi to gajiya da me insha Allah to ko babu daman yanzu ki ce insha Allah ki ce zaki hada da rantsuwa rana? ba zai yi ba kin gane ko sai ki hakuri dama ana wata Ramadan yau ne ko sai ki tayar sai ki mutane goma miskinai ki ciyar da su a matsayin a matsayin kafara ai ba ai ba azumi ba azumi ai ba mu kira azumi ba yi azumi azumi azumi yana cikin azumi yana cikin kafara rantsuwa ne na azumi yana cikin kafara rantsuwa azumi ba shi a ciki ai wata yana wanda ke azumi shi da wanda bai da wancan guda ukun gaba ɗaya kuma Allah ya san bai da shi shi ne sai Allah ce to yi azumi a yafe maka to ciyarwa ne ko tufatarwa dinga gashi ana goma kashi akwai da yawa da ba su da ai muna ta neman kayan marayu ko sai ki kawo da zai ishi mutum goma shikenan shikenan shi ga kin huta an gane ko don haka mu kiyaye maganar cewa wai za a canza ma yaro kamanni gaskiya kuskure ne mu daina faɗan wannan wanda ya salamu alaikum ah, malam ka ce wai wai na ce kitson kai haramun ne to idan mutum ya yi na kulu ba da sallah shi ma haramun ne kila kitson zare take so take ku amma ni na ce kitson kai ya zan ce kitson kai haramun ne Oke kitson ƙari, oke kitson ƙari, ai ko ya halatta bai zama halal ba in iyaye suka ce ba za su kar ayi ko da halal ne ko da abu halal ne in ba wajibi ba ne abu halal ne kawai kuma iya ce kar ayi yanzu ya zama haramun saboda hannun wa iyaye an fahimta ku tabbas kisan ƙari mun faɗi cewa babu kyau amma mun faɗi to gaciya ko a lokaci wace to da me muka ci maluma sun yi rangwami akan wanda ba baki ba wanda ana gani an ga shi daban gashin shi ne daban asalin asalin makasudin da yasa aka haramta shi ne saboda me yaudara shi ne saboda yaudara in kika sa baki kaga ana gani za a ce menene amma sai zan ba gashin ki bane gashi duk da ba da dan Najeriya mai jan gashi ko haka wani ana ganin jari an san wannan wannan a tuti wanda suka yadda a cuce su ne ko ba haka ba yawa Allah ya sa guda ji to haka kowanne ne ma in ya zama ba baki ba ne maluma sai rangwame a kai maluma sun yi sun da cewa babu babu matsala da ba za a samu wannan yaudara a ciki ba a wanda ce wai mutum ne ya yi laifi kai ma mutum laifi sai ka ce masa dan Allah ya yi haƙuri sai ya ce maka ba zai haƙura ba sai ka ce dan san da yake ma mahaifiyanci to shi ma haramun ne An kika ce mutum ya haƙuri dan Allah sai ce ba zai haƙura ba sai ki yi abin da za ka yi an fahimta ko in bai yi dan Allah ba ba wanda zai yi. dan Allah ne kawai zai ya samu me ya samu lada duk wanda ya dai shi wanda ba Allah ba ya yi a banza an gane ku. don Allah ki hakuri gaskiya ba zan yi hakuri ba Don Allah ki hakuri gaskiya ba zan yi don Allah ki hakuri ba zan yi shi ke da yawon da zaki Aku salam Na'am? Ban ji ba? eh ai magana da muka yi ka ce mutum ya yi abin da zai yi ai mutum ya san wanda zai ya faɗa mishi wannan kowa kowa da wanda oke zai waya musu da kai ko ɗauke akwai su ko akwai wanda ai a shari'a misali kamar iyaye ana ji ko kamar iyaye kamar alkali kamar iyaye kamar alkali akwai abubuwa da shari'a ya cire su a ciki shari'a ya ne ya cire su a ciki yanzu mutum ba zai ba zai laifi a kai shi gaban alkali ce alkali don Allah ka yi hakuri ba a wannan Allah ce alkali ba ruwan ba kare kalli wannan an fahimta ko haka wanda ya zama perpetual mai laifi zai yi laifi ya zai ce don Allah ya yi hakuri to sai a ce tun watan Allah ne za maka hukunci to da kaga ƙara yi laifi gobe an fahimta ko iyaye da alkali akwai abubuwa da da Allah ya tsire su a an fahimta ko yaro ba zai laifi yau ya ce dan Allah a yi hakuri sai gobe maimaita ya ce dan Allah ya hakuri sai jibe maimaita yanzu shi ma ya yi abin da Allah ya hana Allah ce wala ta ji'alu Allah urfatan li kada kuma yi da Allah ya zama shine mai baku kariya wajen barna da shi kuma ya laifi ya mai da Allah shi ne mai bashi kariya wajen mai barna in sai mishi hukunci saboda shi ma yanzu abin da ya mene ne laifi ne ya sa abu barnan Allah an fahimta ku wallahu a'lam na'am eh me yasa baya sallah rashin yin sallah yana da hukunci guda biyu akwai wanda baya yin sallah kuma kilan da zaka mishi magana shi yana ganin cewa sallan ba dole bane a kai shi to wannan arne ne ya fita musulunci an gane ko amma mutum baya yin sallah ya san cewa sallan wajibi ne a kai shi amma tsaban tsageranci shi ana shi yin sallah to shi inda ana shari'a musulunci ne za mu shi kulala a sa shi sallan dole in ya ki alkali ya sa a kashe shi an fahimta ku alƙali ya sa yi mai a kashe shi to abin da yake na gaba shine to ya azumi shi to ya azumi shi in dai wancan hukuncin na farko ne da musa da ba musulmi ba ba da yake ibada da zai Allah ya bi Allah ga dama Allah bai dora mishi yin azumi ba an fahimta ko na biyun nan fa to ya azumi shi wani wasu cewa eh yana azumi hukuncin azumi shi yana wajen Allah in Allah ya ga dama ya karba Allah ya ga dama ya bar shi da kayan shi tunda ya nuna cewa shi tsageri ne an fahimta ko wallahu ta'ala ala ba ku sa galu eh eh sharaɗin da Allah maɗaukacin sarki ya bayar na ba mutum gado in an raba gado yake fa in anastum minhum ru'idan idan har kuka samu natsuwa akan su cewa suna da natsuwa suna da shirya sun shiryu so ba sa lokaciya da shekaru ko aure ba an fahimta ku malumar suka ce to ya za ku gane cewa akwai natsuwa tattare da su suka ce gwada su za a yi misali mutum an bar masa gado an bar gadon nan a hannunki sai kina ganin kamar lokaci yayi nake ba shi dukiyar shi za ki kira shi sai ki gwada shi ki ina so in baka wani abu a cikin kudinka sai kika mishi transfer na dubu ɗari misali kila gadon yana da yawa kin mishi transfer na dubu ɗari da safe zuwa yamma sai ka ce da Allah zan yi wani abu ne ban aron dubu biyar a cikin dubu biyar nan sai ce ai ya kare kuma tabbas ya kara me kai da shi sai yana nake ya ya je ya sai madubin dubu dubu goma sha ɗaya ya ce ya sai agogon dubu agogon dubu ashirin sai ki ce madalla amma kuɗin za ta ga wani rigewa yanzu ana cewa bai da hankali me kai da shi ai na san baba kafin ya rasu sheke abu kaza a guri kaza akwai wani shi yake aika abu bashi shi kaza shine naje na so da su tuna da baba yanzu an cewa yayi me ya nasu an fa an gane ko so da ka Allah ya alakanta shi ne da nasuwan wanda yake aboci wannan dukiya ba alakanta da shekaru ko bai aure ba akwai mai aure mara hankali ai ko yawa kuma akwai marasa aure masu hankali akwai mai karamin shekaru zaka yana da hankali yana da wayo ya danganta da irin tarbiyyar da ne ya tashi shi akwai wanda yana da shekaru da yawa amma bai da wayo an gane ko shi sa a farko Allah ke wala tusufaha amwalo wanda ya zama wawa ne bai da wayo ne sarrafa dukiya ko kana bashi abinda Allah ya alakanta shi da shi wallahu a'lam ayo ku sai a karshe sai ku tashi mu ta tashi eh Eh. ai ba ba yaro ba ba yaro ba kowa ne ne ko da wanda ke kasa da kai ne kuskure ne mutum ya zama yana masa magana kai kuma kana wani abu daban shi ne nake son faɗa miki ba ma yaro yaro ɗanka ba ba ma yaro ɗanka ba an fahimta ko yana daga cikin su'ul adab ya zama mutum yana maka magana kai kana wani abu daban matukan ba kana kokarin ƙayyade abin da yake fara maka bane ko kana kokarin rubutawa ko na mai kama da haka to balle kuma abin da ya shafi iyaye in iyaye suna ma mutum magana yadda ake so mutum ya kasance ana so mutum ya kasance ne ta yadda in mutum ba shi a gurin kila iyayenka suna maka magana ya zama wani yana kallon ka amma bai kallon wake maka magana to ana so a yanayinka a gane cewa wanda yake maka magana wani babba ne an fahimta haka ake so ka zama iyayenka suna maka magana ya zama ni yanzu kila kila mamanki tana waje ke kina bai anan sai tana miki magana ya kamata a yanayinki a fahimci cewa wanda ke miki magana nan babba ne haka ake so magana da iyaye mun sha bada labarin abu huraira ko Allah ya kare ja a gare shi karatu yake yana karantar da ɗalibai sai mahaifiyarsa sai ta kira shi kiran da mahaifiyarsa ta masa tana da ɗan nisa da shi ya tashi amsawa sai ya ɗaga murya ya amsa dan ta ci. bayan ya ɗaga muryar sai tuna muryar da ya amsa kiran mahaifiyarsa ya fi ƙara fiye da muryar da mahaifiyarsa ta yi amfani da shi ta kira shi akan wannan har ya mutu yana yana kenta bayi yana sadaka Allah ya yafi mishi ya daga murya sama da muryan wa wannan shine tarbiyyar musulunci iyaye sun wuce duk wani abu da mutum ke tunani an fahimta ku kuma iyayen nan ko ba musulmai bane ka wulakanta su wallahi sai Allah ya wulakanta ka ai yana daga cikin abubuwan da in mutum yayi Allah baya barin mutum sai ya je lahira kafin Allah ya hukunta shi wulakanta iyaye tun daga duniya Allah ke fara wulakanta mutum kafin ya mutu tun daga duniya Allah ke fara an gane ku saka wannan shine Allahu ta'ala to malam ma na ce ka amma na daga kafa na'am muka ce bakin shine mai matsala bakin shine mai matsala saboda bakin bakin shine mai matsala so da bakin in mutum ya sa baki in mace sai dai kari da abu wanda yake baki duk wanda zai gani zai tsammanin menene shine yaudaran ai an gane ku amma sai zama wani kalan da ana gani ga kalan gashinta daban ga kalan tsarin daban wannan babu li abin da zama su kai bayani ke shine abin da na faɗa eh in dai ba baki bane ba matsala wallahu a'lam a ai shi matsalan matsalan fitowa da shi waje matsalan fitowa da shi waje ko ba ƙari ba ne ai gashi gaba ɗaya mace ta fito da gashinta waje ga namiji wanda ba muharraminta ba ya gani ai haramun ne ga mace wanda ba musulma ba shi ma haramun ne an fahimta ku yadda haramcin namiji wadda ba muharraminta ba ya gani daidai yake da haramcin mace wadda ba musulma ba ma da yi ya gani ko da ƙari ko ba ƙari ba an fahimta ku wannan haramun ne to ba wai dole sai ƙari ba na eh ai haramun ne ma ita wanda ba musulma daga gashin ma bare har ta ce ita ne za ta masa kiso ta gani ma haramun ne an gane ko to bare kuma kike ita zaka mata ki ga harancin ya gara yawa Allah ya sa mu dace Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك اللهم ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته